أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار yan uwa iyaye maza da muka haɗu a wannan farfajiya a cikin wannan masallaci mai albarka wato masallacin juma'a na sarkin kabi alhaji sama'ila muhammadu mera da ke nan wannan unguwa ta sabon garin bariki a cikin wannan gari namu mai albarka garin argungu gashi Allah subhanahu ta'ala ya sake hada fuskokinmu a wannan masallaci domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana mai albarka ranar 18 ga watan ramadana shekara ta 1442 wanda ya daidai da talatin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya mu nemi Allah godiya da wannan damar da ya ba mu muna roƙon Allah ya shige muna gaba ya taimake mu idan ba amanta ba na cikin wannan sura da albarka suratul kafi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake labarta mana kisar annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam dangane da tafiyar da ya yi domin neman ilimi ya je wajen annabin Allah annabi Hijir domin ya samu ilimi Allah ya ba mu labari na abin da ya faru har mun tsaya daidai aya ta saba'in da uku Allah ya gaya mana cikin wannan tafiyar tasu an kai haɗin da suka shiga cikin jirgin ruwa a ah, annabi Hijir alaihi salatu wassalam ya ɗauki gasar ya yi amfani da shi ya balla allon wannan jirgin guda ɗaya ko kuma allo guda biyu to a wannan lokacin ne annabi musa ya masa magana ya ce don me zai yi wannan aika-aikan aiki wato domin ya nutsar da mutanen da suke cikin jirgin to daga baya annabi musa a annabi idar ya tambaye cewa ga hawa da manka da ni da kai na gaya maka ba za ka iya tsaya tare da ni ba yace to kada ka kama ni da lejin abin da na yi bisa mantuwa ba tare da sani na na yi wannan ba ba an kara ba to gaba sai Allah ya ce fansala Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Allah subhanahu wa ta'ala yace fansalaka sai suka ci gaba da tafiya ba da huruji imanin al-safinat bayan sun fito daga wannan jirgin ruwa yamshi ya suna tafiya hatta idza laqiya gulama sai da suka haɗu da wani yaro wato annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Hijr suka haɗu da wani yaro ma da ce wannan yaron lam ya bulugul hil wato yaron bai yi balaga wato irin balaga da ake kira balaga ta hajjin balaga ba yaron bai balaga ba lam ya bulugul hil yaron bai kai balaga ba ma'ana karamin yaro ne bai isa a ce ya yi rigi ba balle a yi tunani ya aikata wani zunubi to suna cikin tahiyar suka haɗu da wannan yaron a lokacin da suka haɗu da shi yaron yal'abu ma'asuliya ko da suka haɗu da yaron yana warki tare da ƙananan yaran uwansa kuma wannan yaron a hasanuhum wajaha yaron duk cikin yaran ya yi kyawu Allah ya zuba ma wannan yaron kyawu sai ga shi annabi hidir alaihi salatu salam. ya haɗu da wannan yaro ganin wannan yaro ke da wuya fa qatalahu al-hijr sai annabi hijr ya kashe wannan yaro kamar yaya ya kashe shi bi an zabahu bi sikkin mulqata kawai abinda annabi Musa ya ga yayi ya kama yaro ya kwantar da shi kamar da ake kwantar da yaro yana kama yaro sai masa warkasa ana yanke yaro ya yanke shi kaga wannan abin ba za ka iya hankulin shi ba yaro karami bai balaga balle a ce ya yi rinki ko to bai yi bai balaga ya zama da ke lam ya balagul ayin eh ai haddar takalif bai kai haddi na a kan rana wani abu na shari'a annabi musa na kallo annabi hidir ya kwantar da yaron nan ya sayu kayayen kashi wasu malamai suka ce a wajen kisan ba haka kai au ikita la ubi ubiyadi wasu ce kawai kama kan yayi ya murde sai ya cire mai kai kaga shi ma wannan kisan ba shawa wasu suka ce a'a da raba ra'asa bil jida kama yaron yayi yayi ta hajijiya da yaron sai ya kwala ya gajina sai da kai ne ya wace duk cikin wayannan kisa akwai mai sauki wanda za a ce kai kankana za ka ga irin wannan ka yi hankuri yaro karami kamar su ɗan yaran nan haka ɗaya ka ga wani ya sayu kayan shi ko kuma ya kama kansa ya murɗe ya kama kansa ya murɗe ya cire mai kai ko ya yi ajijiya da shi ya juya ya kwana ga gina sai kai ne ya wace annabi musa alaihi salatu salam ya ga wannan to wajen dai an bata wa'annan abubuwa maliki a kawalin akwai akwai maganganun malamai wajen yaya kisan ya kasance maliki wa atayina bil faru wato haka ne al'adifa ya zo da fa'un wadda kira fa'un adafiya wato na alamar eh, li'annahu qatalahu akibar liƙa saboda ya kashe shi ne bayan son haɗu ƙala hu musa sai a ɗan musa alaihi salatu wassalam ya ce ma annabi hidin a katanta nafsan zakiyatar bi ghairi nafsi ya ce a yanzu har kawai ka zo ka kashe wata rayuwa tsarkakakkar rayuwa zakiyatu a wata kira ce eh ana karantawa zakiyatu da imam alif din madda akwai kira'a zakiyatu ko ala musa lahu annabi musa ya ce masa aka talta nafsa za ka kashe rayuwa ta. wato rayuwa ta a tsarkakakka ai taharatan lan ba abdu takalif rayuwar da ba ta kai haddi na akalla ma maka ba ko wani laifi yaron ne ya maka ai yaron bai kai waje a mai haddi ba ko da wani abu ya yi ai bai kai a ce in yi hukunci a mai hukunci ba amma ka zo yaron nan ka yi kisa shi me yasa kai wannan da gaira nafsi ai nan ta kasul nafsa ba tare da ya kashe wata rayuwa ba wani ya kashe ba ya za ka maka wannan lakarabi da shi'ar nukura. annabi musa ce ma annabi hidir hakika ka zo da wani abu abin kya ai ta shi an munkar gaskiya ta zo da wani abu abinki wannan abin gaskiya ba wanda zai ga wannan mummunan aikin a gaban sai zo ya shiru ya ce magana eh qala sai ce قال ألم أقل Khidir ya ce da annabi Musa alam aqul laka ashe ban gaya maka cewa innaka lan tastati'a ma iya sabara akwai wata kira ma ko eh yace masa alam aqul laka ashe ba na gaya maka cewa innaka lan tastati'a ma iya sabara ba za ka iya hankurin ta da ni ba ba mu wanga karfi da kai ba eh ba mun yi haka da ni da kai ba ƙala sai annabi musa alaihi salatu wassalam ya ce in sa'altuka an shaikin ba'ada. idan na sake tambayar ka wani abu ba'ada ha ai ba'da hazin marra bayan wannan karon to in na koma ya maka wani abu fala ta ne. kar ka sake tafiya da bi koranni ai la turkuni astabi'uka kada ka sake barin in bi ka ashe ka ga wani dalili na iya sa ɗalibi malami ya kori ne ya kori ɗalibi in ya yi a kori ko amma ba a cika son kora ba kuna ji jama'a eh, malaman makaranta ba a cika son a ce an kori ɗalibi daga makaranta ba sai in abu ya zama dole kuma na san ai sukan malamai gwargwado suna ɗaukar mataki kanan a ce an kori malami eh, an kori ɗalibi sai an yi ta ba shi wani in bai daina ko kuma an fahimci mugunyar ɗabi'ar da ya kai tana iya na so sosai sannan a ce an kori shi wannan ya tunanin da wani abu da su ɗaliban nan sun sani akwai ɗalibin da aka kama daga wani gari ya zo yana ta wasu abubuwa marasa kyau Allah bai tona asirin sai karshe-karshen nan Allah ya tona asiri ne aka kama shi ana tufa tufa da kayayyaki ya aka kama shi ƙarar da rana ya zo ɗauki wata waya ya je da ita wurin masu masu harkar waya aka goge mai gomi cikinsa eh to bayan asiri ya tonu kuma a kiri kana ina yana ta dubara ai ga ni kaza ga ni kaza ina na kake to nan Allah ya tona asiri ko da ta zo malam yaro an ta lulluka shi eh an samu rashin fahimta su matsalar ta faru ce musu ya an ah, kama ɓarawo makarantar ga to a ɗan lulluka shi amma ba da yawa to madadin su gane ba ina nan hada cikin ɗalibai ba malam ko da zo yaro hujja ce har ta canza ban gane malam hujja ce ta canza ban kamar da nake ba Na ce ya an kai yaro su kai yanzu kadara na ce lalle ku kadara da ba ta nisa wallahi ina gaya muku Allah shi ne da. yaron nan yayi abin a ko bai ba wallahi duk da haka yaron nan lallata ta ne na ce ya yi hankuri ya yi kuri kuma Allah ya ne shi amma ya bai za mu hankuri mu ci gaba da zama da shi amma ya zama mai nakashi yaro ya kada baki da kai ne ce malam wallahi bai ta zuwa makaranta irin abin nan da ne na kunya da tozar ta kai ba ni iya ido biyu da ku kuma ban yi ido biyu da ɗaliban da suna kallo ni ce duk da haka ya hankali ya ce to ka sa abin da yawa wallahi malam yaro na yana nan zaune kusan mangariba iyan na ta tabar ma sai ya yi kawai cikin makaranta ya wurin kwanci wallahi malam da na ya zaɓi ya bi dina ya harci ita an gani to kun gana ina nuna muna ku da an malaman makaranta mu daina ɗaukan matakin koran ɗalibi kai tsaye in yayi ne saboda ni ba a san inda zai na ya halaka wani daga nan ya halaka wani babban malamin za a yi an yi hankuri da shi eh kun ga nan annabi hijir ya yi ta hankuri da annabi musa da tambayar da yake zai abin da bai sani sun yi karon ware ga karo na biyu sun sake haɗewa kuma ya gaya mai maganganu na nuna rashin kyautatawar shi annabi Idris amma ya ce masa ba mun yi da kai ba qala in sa'atuka an shay'in ba'daha fala tusahibni adaba da dunni uzura. Ya ce yanzu kan ka kai mun kura ganin uzuri min kibali ta bangare na eh yanzu kan magana uzuri fi uzuri haka ne fi uzura suka li yanzu ka kai makurayen uzuri don haka na gode da hankulin da kai sai da har yanzu dai me yake nunawa kai ta hankuri da ɗalibi a aji ba za ka tara yara a cikin aji yaro arba'in ka ce duk kowa ya zanna kwarai ba ai dole sai an sami mai mugunyar ɗabi'a kai ma kai ta dabara don kai rabbi ne kai mai tarbiyya ne kai ta dabaru da wayo da salon abubuwa Wai da za ka taimaka ma yaron nan la'alla ya zama abin kwarai in kana da yara arba'in allah ya baka sa'a yaro talatin sun ka zama nan kwarai goma ne suka lalace ya ci riba kuma kullun malaman islamiyya ba su ne suke samar da mutanen kwarai cikin al'umma wallahi malam kaga a islamiyya duk wani da kaka gani ya zama wani mutumin kirki wallahi galibi a islamiyya hankali ne don irin wanda karatu da kaga ana yi yau tsakani da Allah kana gani yaran da hada sallah ba sallah wannan ba ta dami yaro kaga yaro da katon ya waya da kiɗa eh wannan ya kamata mu shiga taitaye mu in za a kai yaro kai shi inda zai samu kulawa da tarbiyya yanzu alal misali ko nan Makaranta malam sani birnin tudu ai gudu akwai dama kuna ganin irin matakin da suka ɗauka ai ba ya zala bane magana ta adalci ko amma ana ɗaukan mataki yaro bai bara baya bai ba ka bara sai dai ka samu gidan aiki kai aiki sannan zai yi tsaye a sa ka makaranta boko kai hususan za ka ga yaran mai boko malami kai musu lafi nan cikin makaranta ana muku lafi sai ka kai wani martaba ta karatu sai a ɗauke ka in boko ya kamata a kai ka a kai ka in kuma wurin arbiya ya kamata a sa kulli a jikin sai a baka to ga wannan an ke baki ɗalibi ba a bar ɗalibi ba ya ta gararan ba eh wannan ba daidai ba ne to an rama gaba sai Allah ya ce fantsara فانطلقا حتى Allah ce fantsalaka sai suka ci gaba da tahiya annabi Musa alaihi salatu wassalam da shi da annabi Hijr hatta idza ataya ahla qaryati sai da sun ka zo ga mutanen wata alƙarya an yi ta kokarin maganganun mi sunan alƙarya duk da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a an ce ya hudu sunan alƙarya an gane ko ya hudu sunan wannan alƙarya dai kamar yadda wasu malamai suka yi bayani cewa kamar suna hadisi an ka'ab bin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qila an ce wato an daci ya aka ce masa suka je wata alƙarya shi dai qur'ani bai wada wannan alƙarya ba an dai ce sun taimaka mutanen wata alƙarya shine hiya antakiya wato ita ce wata alƙarya na kira antakiya wa qala sulani, imamu sulani yake cewa hiya al-barqat a wata alƙarya ce da ake kira farhatu fil magrib garin yana can wajajen magrib to fadalaka ta iza ati ahla qaryati sai da sun ka zo mutanen wata alƙarya istata ma ahlaha sai suka nemi wato dalaba minhum ta'amu bi ziyafa sai suka nemi cewa mutanen wannan alƙaryar da Allah su shirya musu liyafa na abinci ka sani ƙa'ida ta musulunci ba ko yana da haƙƙin ran da ya zo a shirya mai liyafa malam kun gane liyafa ai eh ka gane liyafa eh abinci na kwarai yanzu misali alaran ma ran da ya zo kamata a shirya mai dambun kihi malam ka zan ya to argun eh ka taɓa cin dambun kihi a ah, akwai jara aran ya so kai to gunja ka ba ya ce bai taɓa cin mulki ba ce ba ya balle ya ba ina jin kai cikin kwarewa na argungu baka taɓa ci ne ba ma kihi dai wanda aka ce maki don wanda kihi da gani kana ci ba kihi na ba ka bari wata rana a samu malam cikin kware ka ci ai ma dan bunai eh ko farfesun kware alaji bello shi zaune zaune ya san cewa ya taho argungu eh gobe in ka ji ana da argungu ka sani to ba kona da wannan haƙƙin a shirya mai liyafa sirri da wani abin da aka ce liyafa abincin da galibi baka saba da shi ba na musamman a kawo maka shi to sai da suka je wannan garin to shine sai suka nemi cewa suna son mutanen wannan garin su shirya musu ziyafa fa abau an yi furuma, mutanen wannan garin suka ce su shirya musu liyafa kun ga ba su kara ba to ga sunan suna shirya fa wajada fi ajidaran sai suka samu wani gini eh, wato irtafa'u mai aka zara'i an ce shi wannan ginin tsawo nai ya kai zira'i ɗari malam wani gini ne malam tsawon wannan gini ya kai zira'i ɗari sai suka je ta wannan garin sai suka ga wannan abin nan wannan ginin yuridu an yan wato ya karabu an yaskuta limailani ya yi kusa wannan ginin ya faɗi saboda karkatowar da ya yi annabi musa na jin takaicin sun nemi a shirya musu ziyafa mutanen garin sun yi musu alwarma ga su da bukata ta abinci ba ya musu to suka zo suka tarar da wannan ginin fa kama wani annabi hidir yasa hannuwa na tunda annabin Allah na ƙarni gari yasa hannuwa na ya rik ya tura jina ya tsaye ta i ba ta fata eh ba kama wani hidur biyadi hadur hidur yasa hannu ne ya rik jina. ran annabi Musa ya ɓaci ganin mutanen da ba su yi musu albarma ba to don mutum za a yi musu albarma eh qala lahu Musa annabi Musa ya ce masa hmm, shi ita. da ka ga dama ladda kasta alaihi ajar da ka aishi tukuli da ka ce gina gada na ne suwa muku sai an biya ne ka aishi wata jinka da ka ga dama za ka yi musu don da mu ba su yi muna alfarma ba an gane malam ya ce fihi a cikin wannan maganar da annabi musa ya cewa lauci ita ladda kasta alaihi ajar fihi tahridun ala akazin jubuli wato liyatta ishabihi wato wannan yana nuna kwadaitarwa akan ansar jinga akan wahala da son kai kuna ji jama'a wanda ya maka wahala ba laifi ne ka ba shi dan wani abu na lura rayuwa ta ba kullun ku yi hankuri ba wai dai ina mai karantarwa ba ko ba don makaranta ta ana an kuɗi ba ina mafahimtar ina ganin wautar waɗanda ka cewa ba wai mutum zai karantar ba tare da an ba shi wani abu ba ba wai cewa ne ba a yi ba ana yi amma abin bai karko jama'a ku fahimci magana in ba Allah ya taimaki an samu wasu wayanda suka sa kansu suna taimakon malamin nan ba irin rayuwar da muka yi yau a ce wani zai zo ya aji ayyuka ne ya wata ɗiyanku tun da sahi sai marice kuma ku ba ku ba shi komi wala abu na wanda kai ne kai nazarin haka abu na wanda bai tafiya sannan yau ku kwatanta hatta da malamanmu na zauri da suke tara yara ba su aza musu kuɗi ba kamar da ake magana ko to ai suna unwana da su don duk alamin ƙa'idar yaro na alamin da ya yi sallar su ba ya rika abin da zai na yi ci zai dawa ta irin goma ya yi kan ice ya aji ɗanyi ne kuna ganin laftu suka lafto wa alƙaru su aji sannan ran juma'a yara na zuwa su yi ku su kawo wani abu kudin nan su ake tarawa ana yin wasu lalurori to don haka bai dace mutum ya yi tunanin wai makarantar boko yana iya biyan kuɗi a karantar da ɗalai makarantar addini wai ita ba a harkar kuɗi wannan tunani ne wanda ba na ƙwarai ba wanda ada shi ya daina wannan tunanin tsakani da Allah ni dai ya fahimta ta eh wa alaikum assalam eh eh makaranta Eh. Eh. Eh. gaskiya gaskiya ne haka eh gaskiya ne eh gaskiya ne abinda mai magana ka magana jama'a ya ce wato shi ita makaranta ya danganta da manufan mutum lokacin da ka buɗa ta in ka buɗa baka don kasuwanci to jama'a wai yaya za a iya a gane wanda ya buɗa don kasuwanci da wanda ya gina ba don kasuwanci ba ni ganin zai kamar wannan wa wani abu ne tsakanin mutum da Allah ni haka nake fahimta E, in dai ta addini ta kamar wani abu ne tsakanin wanda ya gina da kuma Allah na fahimta ba na rafi Eh, eh, ba ka iya ba, amma kamar da kuka ci yanzu misali alhaji irin makarantar mu muna da malami ya kai haske akwai waɗanda aikinsu kawai in yaro ya yi kaci ko ya ɓata tuwali ne su wanci wallahi da za ka sai ka gai da suka yi bayan allah sai ka yi tuka a ka ga yaro ya zawo ya kuce mai bayan Allah nan sun cire mai wando sun wanke tuwali sun wanke mai jiki shi yanzu hankali na ɗaukar waɗannan mutanen wanda da ƙari da ƙari eh yawa ba zai yi ba ina gaskiya ne to ka gani suna nan birjin sannan suka ɗauki irin wani misalin da ke buga mu ƙa'idoji gare mu in ba ka zo ba babu dalili ba a ba abu kaga dole ka zo ka yi aiki wannan yana daga cikin annan da mutane ke ta su mamaki makaranta kullum aka tsaya surutu ko ana maganar makarantun ne sai a buga misali da ita saboda wuri ne da aka yi tsaye aka shi kuma tun warko an sa ka'idoji da sharuɗa shi rami ga abin da za a bashi ya tsara aiki in bai tsara aiki ba a ba a amma iya gane don Allah aka ko ba don Allah ba to shi Allah ya sani ba ka iya ba babu shi wai wurin a gaskiya ko wanda aka ba dubu ishirin eh muna da malamin da aka ba dubu ishirin tabbas wannan magana na gaya muku ita kai na san in ba daga baya bayan gaba akwai har malamin da aka ba dubu talatin wurin nan tsakani da Allah kuma duk wata ne ake tasa abin nan kuma haka za a zo a ba su hakkin na san wanda ni zaman ba dubu talatin sannan akwai waɗanda ɗaya za su zo ban da malamai su zo ne su ba da gudunmuwa dama sun lokacin da muka je neman a ba mu shawara an ce kada mu yadda wani ya zo ce fi sabi da lafi ya zo kan mu yadda wani ya zo fi sabi da lafi eh kan mu yadda da fi sabi da lafi haka cikin shawarar da aka ba mu an ce a tsalin tsada amma yanzu kusan makaranta na yau shekara ta goma sha wani abu abin nan da aka ansa tun wannan lokacin har yanzu shine ba ƙara ba tsakani da Allah kaga abin da inda don duniya aka wa da ya kamata a haura akwai wanda ya ce mini yana son ya shigo ya bada da gudunmawa amma da jaraɗin kudin sun yi kaɗan zai shigo ya yi ba makaranta duk abin da aka so a ƙara ku. na ce mai a ake to ba su son makaranta ka ta ci gaba na ce ina gudun wannan ya yi sanadiyar tawaci ya ce ba tawaci ya buga min misali ya ce muna da makarantun ne a abuja wanda muka kula da su ko ba su wace ya ce yanzu in kana da yaro ɗari in ka sa wasu ka'ida a tsara kuɗi za su dawo hamsin to hamsin din nan za su bayan gurbin waɗancan sannan makarantar za ta inganta don ajin inda akwai yaro arba'in yanzu ishirin ga aji malami zai iya samun damar zai control din sama ga arba'in kaga wannan magana gaskiya ce amma na ce mai kun mm, ai hakuri lura da inda mutu ko irin waɗannan abubuwan suna nan birjit ni dai abin da nake ƙara kira gare ku ku ne uwayen tsaya ni da Allah ba daidai ba ne mutum ya zo ya miki da ɗanai ya yi tunanin kawai wani ya zo ya yi zaune ya kashe aiki ne ya fake mana wannan ba tunanin ƙwarai ba tsakani da Allah wanda duk adda wannan tunanin ya isa daga wannan tunanin gashi nan annabi Musa na ganin cewa don ne annabi Hidir zai tayar mu mutanen nan wannan ginin ba tare da sun baki wata jinga ba su bai wata jinga ba jima muna tare eh yace wato da ka ga dama da ka aiki wata jinga daga gare su ma'ana ka aiki wani jubali wani abin da za su samu ka ala ala la kuhida ci gaba qala hadha firaqu bayni wa bayni hmm. sa'unatti ulatta awni ma la tastati alayhi sabara hmm. anna tasbihu fa'alat badna ala la kuhida sai hidur yace da annabi Musa alayhi salatu wassalam hadha firaku baini wa bainika hadha waqtu firaku baini wa bainika yanzu lokacin da za mu rabuwa da ni da kai ya zo to anan har yanzu mu koma wurin malamai a ce ɗalibi ya kai laifi ɗaya a ba shi ne wani ya sake na biyu a mai wani sai ga na uku sannan a kore kuma kuskure ne abin da muka in za a kore yaro a mai terere a tara ɗalibai a gaban ɗalibai a ce kun san wanga shi au mun san shi ya yi fata ba haka aka tsakani da Allah ana dai kamata ya kawai ya yi laifi a shige da yi cikin ofis a ɗan lulluta shi sai dai ya hito a murza ido ah sai da su ce ni ya yi ya ce lehi na yi ko yi irin haka nan ana ne haka kaga ba tare da an zo an yi mai assembly ba <laughs> to mu ya aka yanzu mu assembly aka a aza mutum saman duro shi ko ya haka ma bulale shi tun na nuna malaman rashin kunya ana mai bulala yana da allon ka faɗa haka ana bulala yana kakkaɓe ta shina wa riga sai haka a ne zai ji bulala to wannan abin da ya kai kamar yana nuna ma sauran ɗalibai su haka. wani ma da su billahi da zini ma shi na yi haka eh wata rana an gwada ga wani yaro an gace wai bai jin bulala nan makarantar islamiyya wai har alfahari yake shi bai jin bulala wani irin haka yaran gara haka ba su da wayo na ce abba ya ce nace an ce ba ka jin da ce kwarai nace kai ba ka jin da ce kwarai ce to a gwada ce a gwada mana wallahi malam sai ce to bismillah da ya tsawo ni daya ya kakkaɓe na sake biyu ya kakkaɓe gare ta uku ya ji taso zai ce wayo ni Allah na ce kana da bulala ce ne ce kwarai don Allah ba na kamiyar ai yanzu ina ta da ya ce ya da saurayi matashi ina ta da ya ce sai ce abu kana tuna da bulo da ta da ni maka sai ya ce kai ba la hauka ɗin ka eh to ya daga shi ya bulala in ka iya bulala yaro ya kaɗa ci haka akwai tsarin yadda za a yi bulala sai ta rasa wata ɗin sai ta kai ga jini ne ji tana ta zuciya ne Allah ya samu gani to shine annabi hidir yake ma annabi Musa hada firaku baini wa baini wannan shine lokacin rabuwa ta da ni da kai lokaci yayi da zamu raba gari da ni da kai an gane ku eh sa'unabbi uka qabla firaki laka kuma zan baka labari gabanin rabuwa ta da kai bi ta'wili da fassarar ma lam tasdi alayhi sabara abinda kake hankuri game da shi abubuwa guda uku sun waru ya ki hankuri ya yi tambaya yace to yanzu lokaci ya yi, zan baka dalilin kowanne daga cikin su ai al'umuru umuru salasa al-mutaqaddima al'amuran guda uku da suka faru to mu tsaya raba mu ji su أن السفينة فكانت لمساكين na في فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وكان وراءهم ملك yake to amma safinatu amma wannan jirgin ruwa wanda kaga na tsalle allonta na sa gatari na tsalle allonta ko allon allo guda ko allo biyu ka san dalilin da ya ni mata haka rake a fakaran li masakin asha ta wasu miskinai ne guda goma wasu yara ne miskinai su ya mutu sai ya bar muku gadon wannan jirgin an gane ya Maduna silbaha, suna aiki a cikin ruwa biya da wannan jirgin muhajiratan laha da shi suke sana'a suna samun abinda da suka kai lura gidansu yara ne bayan Allah ne su goma su adda wannan jirgin da ka gana tsalla allansa ɗalaban lilkasbi don neman kasuwanci suke da shi wa hada yadullu ala jawazi sharikati bil kasb malam yace wannan shi ka nuna halaccin ku yi tarayya cikin kasuwanci ka saya wa wani mashin ka ba shi yayi kabu kabu don a raba riba sai dai akwai kurakurai me kuri ka ce ga mashin ka ba mutum ka siyo mashin dubu ɗari biyu ka ce ma wani ga mashin to ka ga mashin ɗin ga dubu ɗari uku na kason ka kawo min sai ka rike shi akwai matsala ya zama cinikin ya zan wani abu ne ka kallafa mai na wahala ana samun matsala ka zalin ka ce mutum kai ga mashin duk sati ka kawo min dubu bakwai ko ga na fet duk sati ka kawo min dubu goma nawa aka ansa gana ta sha biyar to duk sati ka kawo dubu goma sha biyar shi ma ba shi ya dace da tsarin musulunci ba to mina na dace da tsarin musulunci kai ala ramma alhamdulillah na dai yadda da kai kai ma cin qur'ani na ga kirkin ka da ka. ina so in sai mashin gashi abin da naka so mashin din ga ka je ka dinga yi mana sana'a da shi duk abin da bai wuce lalurar kaza ba na cin abinci bakin naira ɗari uku kullum na yadda ka ci abinci da su amma duk abin da ya haura ɗari uku to ka kawo a aji in ka ƙara sana'a ka sayo kaba kaban da ka yi sai ka je banki duk abin da ka samu ka je ka sa su ciki sannan a kanin tela ya haji naira ɗari uku na yadda ka ci abinci sannan sati ɗaya ko sati biyu mashin ɗin nan cikin abin da an ka samu a ɗiba a yi juye amma abin da naka so da kai in za a juye zan ba kuɗi ka sayo roba juye ka to nan inda nake ka juya tsohon mai ka sa sabon mai ingani kuma cikin kuɗin nan za a ɗiba haka za a yi ta yi ran da wata lura ta same ka mai tsanani kana da wata larura iyayenka na da bukata sai ka zo ka ce kana so in ara ba ka kuɗi cikin kuɗin nan namu in ara sai in ce nawa na haka sai ka ce kana so a baka naira ɗari biyar sai a rubuta kati bashin ɗari biyar kuɗi na can wabanci an ɗebo kilan cikinsu an baka ɗari biyar aro an ka baka to in an ka shekara guda ko bayan wata uku ko bayan kaza to abinda duk an ka samu to kana da kaso kaza ciki ni ko ina da kaso kaza mashin nan na da kaso kaza in mota ce in na ce in mashin ne a yi haka to daga nan da Allah Allah ran mana sakaci mashin ka zai samu matsala kina zuwa shiga jihi ba wani halaka abinda suka yi ba ku tambaya ga su na yaran da sun sani sai mutum ka baya mashin nawa kace a baka dubu bakwai to sai ya je tun da sai da ya sallar su baya ya ɗage shi sama malam sai sha biyu sai je ya samu wani shi ko yana can ina kwana yana huta shiko daga sha biyu zai murɗe shi sai karfe shidda shi ko ya murɗe shi shiddan nan na yi ƙarfe shidda sai ya kama wanda shi ko yana nan yana huta shi ko daga ƙarfe shidda ya ɗage shi sai sha biyu to kaga ko da sati ka yi mashin ya ci bane nawa kace haka so a baka ba dubu bakwai ba to an baka dubu bakwai ga suna an baka can yan an kai wata ɗaya sai ce mai gida hama cikin gana da matsala kuma matsalar samun mai ita an kai in na fasce sai ce na fasce gana da matsala daidai lokacin ya samu kuɗin linkin abin da haka samu in ka ce ban gane ba ya matsala ne ya matsala kan ka ce a ah, mai gida to ji ba in dai haka ne ga mashin ɗin cikin yan watannin ne ya haɗa kuɗin da zai sayan wani mashin sai ya miƙa mana da shi nan ka shiga matsala saboda Allah ba ka ake ba to duk wanda ya kawo matsala amma in ana son gyara a yi sharka tarayya za a yi da kai da shi tsakani da Allah ka yi da shi shi ko shi tsakani da Allah ko nawa ya samu ya kawo yanzu misali muna da yara wanda ke ba da taɓa talata mace sai a ba wannan misali mashi a cikin kai ta fata lafa sha biyu zuwa karni shidda in ya je tsakani ne da Allah ko nawa ya samu ya kama da gida ne ila ya kawo naira dubu da ɗari shidda sai mai gida ne ya ware mai naira ɗari uku ya shi sai ya rike naira dubu da ɗari uku kaga shi ya shi kuma ya kawo abin da ya samu tsakani da Allah to inda ana haka da za a yi gyara amma irin wannan abin da aka gaskiya akwai matsala Allah ya sa mu gani ma nuna فكانت ba a في an فأردت ba, ya yace sai ni ni ya aibanta wannan jirganiyar ruwa ai ja'altu fiha aiban yanzu ya aibi cikinta, ta wa sababu abinda a dalilin da ya nika sai in sa mata aibi annahu kana wara'ahum wato ya kasance bayan ma'ana idan sun ka san izara da hanyar ta dawowa to nan bayan au humul ana ko ko nan gaba gare su akwai maliku akwai wani basarati akwai kwastar akwai wasu immigration akwai wasu wani sarki mai ɓata irin wanga jirgin iya gamar shi ya abu su kulla safinatin ba yana fata dukkan wani jirgin ruwa wanda ya gamar ya sai fata masu fita to shi sa da ya haka jama'a kun gane sannan yanzu to shi ko shi wannan sarkin da shi da yara ne duk allon da sun haka an furne shi duk jirgin da sun haka an furne shi to ba su ansa Wani jirgi suka so wanda Allah ya sai annabi hidar ya balla allon jirgin ga don tunanin in sun gamu da waɗancan sarkin mayaudari mai sa hanshi jiragen mutane ka an shi ma 'yan bayan Allah ga 'yan marayu nasu jirgi yana dalili ko da dalili amma kaga annabi Musa bai sani to sai gaba wa amma hula ghulam fa kana abawahu mu'minain fa qadina hmm. fa wa ammal gulam amma wancan yaro wanda annabi hidir ya murda waya ne sai da ya mutu ko kuma ya kwantar da shi ya yanke shi akwai dalilin da ya sami haka ya ce fakana abawahu mu'mini abin da yawa shi yaron iyaye ne guda biyu mu'mini na mutanen kirki ba shi na sai mun ka ji tsoron an yi rufika wa masu buyani ya tilasta musu fanɗarewa wa kufuran da kafirci saboda ƙaunar da suka yi kun fahimci magana yaran yaran da yayi yi ma haka din wannan yaron da ya yi ma wannan ya kashe shi abin da ya ya kashe shi yaron Allah ya sanar da shi cikin ilimi ne yaron ba mutumin ƙwarai ba bai da tarbiyya to amma ana jin tsoron irin ƙauna da aka tsakanin da mahaifi ta jarabci uwaye ne su yi sanadiyar wannan yaron su ma su ce ma Allah ko su zama sun hada cikin wani bala'i fa innahu kama ka ka fil kamar yadda ya zo cikin hadisi wato ɗaba'an ka ga ɗabi'a Allah ya halarci yaron kafiri walau aki da yaron ya rayu la'arƙahu ma zalika da sai ya tilasta ku a ya kai wannan shine dalilin da yasa gudun aure da aka kanin su shi yasa annabi hidar ya ɗauki wannan yaro ya yi jirwa da shi ya kashe shi da Allah yanzu ko kai ne a gani da sai da kaje takaici yanzu a to mu je gaba فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه an ma rabuhuma ubangijin su ya canza musu wannan yaron da wani khairan minhu wanda yayi wannan yaron alheri shi yasa sai Allah ya sa annabi Hijr ya kashe yaro za a ba su wani yaro mai ladabi mai biyayya wanda yayi wannan yaro amma sai ya kashe shi an gane ku khairan minhu zakata, wanda yi shi salahan jaruwa wa tuka da tsoron Allah wa aka raba min huruma wanda yi wannan yaron sosai an gane ku wato ya yi shi abin nan tausayi wa hiya albirru bi shi shine Allah zai ba su wani yaro mai da'a ga uwaye ne ila fa abdalahu ma ta'ala jariyan wasu malamai sun ce Allah zai canza musu da wata yarinya ta zawwajen nabiyan wadda za ta aure annabi madadin yaro to don haka na sai aka ba annabi hijir dama ya kashe ya kashe wannan yaro madadinai mama ta za ta haihu wata yarinya to wannan yarinya za ta haihu za ta auri annabi daga cikin annaba fa wala dan nabiyya in ta auri wannan annabi kun gane sai ita kuma ta haihu annabi shi yasa an ga sai abin nan ne shi fa hadanna wa ta'ala bihi umma sai Allah ya shiryar da al'umma sanadiyyar wannan yaro sai sa an ka bada dama aka kashe wannan yaro to sai mu je wajen gina nisan kuma ya mata haka wa an al fa zirayi ɗari wanda ka gana ni da shi kana ta mamaki don mi mutanen sun da sun ki shirya mana liyafa ga ginin zai faɗuwa na garin kuma na ni da shi wa an bar wannan ginin fa kana li gulamai ya timaini na wasu yara ne guda biyu marayu fil madina a cikin wannan gari na wannan alƙarya ne alƙarya wannan gari an gane ko wa kana sa'atu kanzun lahu wato ya kasance ƙarƙashin wannan ginin kanzun ai malun madakuna min zahabin wa fiddatin akwai wata dukiya ta zinari da azurwa wanda aka binne baban wannan yaren marayu ya binne cikin wannan ƙarƙashin wannan gini an gane ku yauwa to wa kana ya wa kana ta ta hukan zullahu Waƙalbi da Abba Rabeel Labu'am ka da ilimin si sofin madafuna, an fi wani ilimi ne wanda a cikin wasu takardu aka binni a wannan waje. To shi ne taskaɗe. Wa ka da abubuwa Sani'a da wani aka san su mutumin kirki ne? An gane ko Ba a faso sai mun kiyaye buƙiyyar waɗannan yaron, yaron su biyu. Fi an buɗe ma a cikin kawunan. wa mali ma da dukiya. kun gane fara da rabuka an yaba duka a shuddahu sai ubangiji ya yi niyyar ya tsare ma yaran nan dukiyarsu an yaba duka a shuddahu ma sai sun kai ƙarfinsu idan sun kai ƙarfinsu sai wannan ginin sai a tona wannan ginin wannan dukiyar ta su tana ciki wa ya saka da jakar da kuma sai a fitar musu da wannan taskar dukiyar ko waɗannan ilimin rahabatan min rabbika kuma wannan mun yi musu wannan ne da suka saba saboda wata rahama daga wurin ubangijin malai yake wa cikin wannan kissa akwai ma ya dullu abinda ke nuni ala anna la hafazu salih fi nafsi Allah yana kiyaye mutumin kwarai a cikin karar duk wanda ya zama mutumin kirki duk inda ya shiga Allah na ba tsari da security an gane wa fi waladi kuma Allah na ba tsari tsari wa in ba'u da anhu ko da ya nisan da gare shi ko da bai da zan zuga wanda mutumin baya da rayuwa ya mutu amma Allah ya tsara duki ɗaya ashe mu zama na kwarai don mu ma Allah ta'ala ya kiyaye muna zuriya wa qadar wuya hakika an yi ruwaya cewa annallaha ya fadu salih Allah yana kiyaye mutumin kirki fi sab'atin min zuriyati har cikin zuriyarsa guda bakwai duka Allah na ta ba su tsari sanadiyar kai ka zama mutumin kirki wa ala hada ya dullu qawluhu ta'ala akan wannan ne magana Allah da yace inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin wannan shine maganar Allah da yace inna waliyallahu majidancin al'amari na ne Allah alladhi nazzala alkitaba wannan da ya saukar da alqur'ani wa huwa yatawalla salihin kuma Allah ne ke jibinta al'amarin salihan bayi ya kare su duk inda sun shiga ya kare musu zuriyar su ka zama ɗaya mutumin kwarai zuriyar ka duk inda ka shiga Allah ba zai bari ka tozar ka ba ka zama mutumin ko bayan ba ka dare Allah ba zai bar zuriyar ka ta wulakanta ba yace wa ma fa'altu ma zikra min min min min harakat safina wa qatar al gula wa iqamat al-jida yace abin nan da nayi na wato kece allon jirgin na dai ba allon shi da kisan yaro da miƙar da wannan ginin ba na aikata wannan ba an amri kawai ya kace ya yi saboda zaɓi na ba na ya bisa ga zaɓi na ba bal da amrin minan na yi ne da umarni daga wurin Allah malai cewa a ya dole ala annahu biyu wannan yana nuni karar cewa annabin Allah ne li anna tanqisul amwalin nasa domin tauye dukiyar mutane da zubar da jinin su da canza halayen su la yakunu zalika illa bin nafsi haka bai samuwa sai da wani nafsi karara an gane wa amrul lahi ta'ala haka ne da kuma umarnin Allah wala yankiru an yartaki ba zabin ilha bai yiwa ta hanyar ilhami dai duk a ce wai ilhami na aka yi masa wal awliya utabiquna li shara'i al anbiya'i kuma ai su waliyai suna bi shari'o'in annabawan su wala yakhrujuna anha ba zai ta daga shari'o'in su dan haka zalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabra wannan shine fassar abinda kake hankuri in baka labari wannan naga ana ta gyara zama alamar da lokaci yayi kuna jin nima a gurguje nake ta tsaya don in kai karshe tunda muna da tambayar da jiya aka ce a je da ita a ɗan yi bincike a kanta nan za mu tsaya duk da ba mu da sauran wasu bayanai ba dai na shari'in da aka yi game da wannan amma dai mun kai ƙarshen ayoyi abin da ma karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi ya yi muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro sai tambayar da aka rubuto jiya yana da kyau a ɗan an wannan tambayar a gurguje bisa ga tambayar da aka abin da ake tambaya ana tambaya ce game da nina na ila